bayan haka yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan lokaci a yau muna hudu ga watan Ramadan hijira dubu da da da arba'in 1441 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya ashirin, cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul furqan ajiya mun tsaya kan aya ta ishirin wanda ayo insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 21 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا نعم Allah maɗaukakin sarki cewa ƙalar lazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu ko waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da mu suka ce laula unzila alaina mala'ika ina ma me ya hana dama an saukar mana da mala'iku Auna nara rabbana ko kuma muga ubangijinmu ido da ido laqad istakbaru fi anfusihim Allah ya ce sun yi girman kai a cikin kawunansu wa a tawutuwan kabira sun ƙetare iyaka ƙetare iyaka mai girma ubangiji Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya yana hakaito mana yana ba mu labarin ta'annutin kafirai da wuce gona da irinsu a cikin kafirci da yadda dai suka ci gaba da jayayya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙalar lazina la yarjuna waɗanda ba sa fatan gamuwa da mu labazin layar juna liƙa'ana wasu suka fassara da ma'anar abin da ake nufi da juna a yi la na liƙa'ana waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da mu saboda ba su yi imani ranar tashin alkiyama ba shi sa suna ganin kurin ba wata alkiyama ba sa ma tsoron wata mutuwa don su a gurinsu babu wani tashi da za a yi in an mutu shi kenan an mutu ba wani gidan da za a je a koma wasu malamai kuma suka fassara da qala allazina la yarjuna liqa'ana ma'ana abinda ake nufi waɗanda ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu saboda ba su da wani aiki na lada ko wani aiki mai kyau to almuhim dai wannan sifa ce ta kafirai duk wanda yake kafiri zaka ga baya tsoron haɗuwa da Allah saboda mai saboda a gurin shi in an je in an mutu babu wani abin da zai biyo baya shi sa za ga zai yi abin da ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama wanda wanda ya imani da lahira daga cikin abin da imani da lahira yake hukuntawa shine yin kyakkyawan aiki don samun kyakkyawan sakamako a lahira shine za ga mutum yana da'a yana biyayya ga Allah yana kiyaye dokokin Allah don yana sa rai yana fata zai gamu da sakamakon wannan aiki a wajen Allah maɗaukakin sarki amma wanda bai imani da lahira ba wanda bai imani da cewa akwai aljanna ko akwai wuta ba to shi za ga gaba ɗaya baya irin wannan duk abin da ya ga dama zai yi shi yasa yana daga cikin alamun imani da ranar tashin alkiyama a ga mutum yana tsoron Allah yana tsoron abin da zai aikata kuma yana yin abin da yake mai kyau saboda yana tunanin akwai wata rana da zai je ya tsaya a binciki irin waɗannan ayyuka din to waɗannan kafirai abin da suke yi saboda su suna ganin ba wata lahira ko ba sa tsoron gamuwa da Allah sai suke cewa laula unzila alaina mala'ika ina ma ai da ma an saukan mana da mala'iku da ma an saukan mana da mala'iku kamar yadda a baya can suka faɗa suna cewa ina ma an saukan mana da mala'iku ya zama muna ganin mala'iku ido da ido ko ya zama mala'iku ne za su yi mana ko ya zama mala'iku ne za su yi mana wa'azi da haka suna faɗar wannan suna cewa laula unzila alaina mala'ika ina ma an so mana da mala'iku ko kuma an aiko mala'iku gare mu da sako ko suna nufin an aiko mana mala'iku da sako sun zo wajen mu kamar yadda mala'iku suka zo gurin annabawa mu ma dan me ba aiko mana da mala'iku ba sai aiko mala'iku su ga mana cewa mu imani ko aiko mala'iku da sako gare mu shi yasa a wani gurin Allah yake cewa qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah suna cewa ba za mu yi imani ba har sai an ba mu kwatankwacin irin abin aka baiwa annabawan Allah da haka zai iya zama abin da suke nufi da laula unzila alaina mala'ika ma'ana mu ma a aiko mana da mala'iku da sako kamar yadda aka aiko wa manzannu me ya hana ko kuma ya zama abin da suke nufi laula unzila alaina mala'ika abin da muka ambata na farko ma'ana ina ma an saukan mana da mala'iku mu gan su ido da ido su ba mu labari cewa wane manzan Allah ne kamar yadda suka faɗa au ya kuna ma'ahu malak ya zama tare da manzo Allah akwai mala'ika fa ya kuna ma'ahu nazira ya zama bai gadi a tare da shi to anan ma shine suke cewa a saukar da mala'ika mu gan su ido da ido sai wannan mala'ikun su gaya mana cewa ai shi manzon Allah ne to wannan duk irin maganganu ne da kafirai suka yi shi sa Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim sun yi girman kai sun wuce gona da iri fi anfusihim a cikin kawunan su. ma'ana a nan wasu malamai suka ce abin da ake nufi laqad istakbaru fi anfusihim sun ɓoye girman kai a cikin zuciyarsu sun ƙudirce girman kai don haka ya zama suka yi kafirci suka yi wannan ƙi suka yi ƙin imani a wani gurin Allah ce in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi balighi ba abin da ke cikin zukatansu sai girman kai shi yasa ana Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa atawtu kabira sun ƙetare iyaka ƙetare iyaka kalma atau tana nufin tajawazul hadda sun ƙetare iyaka wajen zalunci da wajen ƙetare da wajen yin abin da Allah maɗaukakin sarki ce a yi sun ƙetare sun ƙi sun wuce gona da iri don haka suke yin wannan maganganu suke faɗa irin waɗannan maganganu wanda wannan ɗabi'a ce da duk wanda ya ƙi gaskiya duk wanda ya ƙi gaskiya da yadda za a gaya masa abin da yake na gaskiya to ba abin da zai ƙara sai girman kai sai annuti kun ga anan gashi girman kansu ya bayyana annutin su wuce gona da irin su ya bayyana suka ce sai mala'iku sun zo ko suka ce sai sun ga Allah suka yi girman kai am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl haka Allah ya faɗa ce kuna so ku yi wa manzan ku tambayoyi ku dinga cewa yayi kaza yayi kaza kamar yadda aka yi wa annabi Musa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban min as-sama' a wani gurin Allah ya ce ahlul kitab suna cewa ka sauka musu da littafi daga sama ba za mu yi imani ba ka mana littafi daga sama faqad sa'alu Musa akbara min zalik Allah ce sun tambaye Annan Musa abin da yafi wannan sun yi wa annabi Musa tambaya ta ta'annuki wanda tafi wannan fa qalu arina Allah jahra suka ce nuna mana Allah a fili to haka waɗannan masu ma waɗannan kafirai suka yi girman kai suka ma'ana toge akan cewa sai dai a aiko musu mala'ika don me saboda in ana so su imani sai dai su ga mala'ika sannan mala'ika ya gaya musu cewa manzon Allah manzo ne sannan su yi imani to amma matsalar ranar da za su ga mala'ika rana ce mara daɗi a tare da su sani ne ba su yi ba inda sun sani ba za su faɗa haka ba kisa Allah ya ce yau mai raunar mala'ika bismillah yau mai raunar mala'ika da la bushara yau mai izinin mujirimi ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم الله sarki ce mala'ika ta almala'ikata la bushra yawma idhil lilmujrimin ranar da za su ga mala'iku la bushra a ranar ba wani bushara a tare da su ba wani abu bushara yau mai izin ranar duk da za su ga mala'iku to yau mai izin la bushra a ranar babu wata bushara ba wani jin daɗi lil mujrimi na ga masu laifi wa yaquluna suna cewa hijran mahjura mun nemi tsari abin tsarewa Tsare abin tsarewa ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan aya yana ba mu labari cewa kafirai waɗanda suka nemi a saukan musu da mala'iku sai Allah yake cewa to ranar da za su ga mala'iku la bushra lahum ba za su ji daɗin ganin mala'ikun ba babu bishara a ranar a lokacin ba wata bishara ta alkhairi domin me lokacin da mutum zai ga mala'ika shine lokacin mutuwa ko kuma lokacin tashin alkiyama ranar tashin alkiyama to duka waɗannan lokuta guda biyu alkur'ani ya bayyana mana cewa masu laifi kafirai mujirimai ba sa jin daɗin ganin mala'iku a wannan lokuta guda biyu a lokacin mutuwa za su ga mala'iku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa za su ga kuma ɗanɗane azaba walau tara iz yatawaffa ya kafaru na yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah ya ce da zaka gani iz na allazina kafaru mala'ika, yayin da mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka kafirta sai Allah ya ce yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskarsu su da bayan su kaga kenan a ranar da za su ga mala'ikun babu alkhairi la bushra lahum la bushra lahum yawma idin ba ba wata bushara rana Allah ya ce mala'ikun za su dinga dukan su a wani gurin Allah ya ce walau tara idin zalimuna fi ghamaratil maut da zaka ga azzalimai kafirai a cikin mayan mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim ga mala'iku sun shimfida hannayen suna dukan su suna akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku ya tabbata a cikin hadisin albara ibn azib idan aka zo ɗaukar ran mumini abinda mala'iku za su cewa ran mumini ya kai wannan rai ko ya ke wannan rai mai kyau mai daɗi ki fito zuwa ga yarda ki fito zuwa ga ubangijinki kina yarda abin yarda ki fito zuwa ga wata rahma da jin kai ila rauhin wa raihan sai ran mumini ta taho a hankali a hankali a hankali a lokacin mumini yana ganin mala'iku ran kuma yana fita a hankali a hankali har ran ya fito su ɗau wannan rai sa cikin likafani su sama da shi sama gaba ɗaya ta biɗe da kanshi mala'iku su dinga tambaya ma hazihi ruhu ba wannan wani rai ne mai tsarki haka mai daɗin ƙanshi cewa wane ne ɗan wane sai mala'iku su raka wannan rai zuwa sama da ke bin wannan sama su ma daga nan na wannan su tare shi su raka shi haka ran mumine zai tafi har zuwa sama har inda zai je wurin ubangiji Allah maɗaukakin sarki amma ran kafiri idan ya zo zai fita mala'ikun za su zo da wani likafa ne mai ɗoyi ka an ta rihin wujida wujida ta ala fi duniya ɗoyi mai matukar ɗoyi za zo da ki zauna sai ce ya ke wannan rai ki fito zuwa ga fushin ubangiji to shine sai a fusgiran tana fita Allah ce wannan zai ati gharqa to kaga irin wannan yanayin da za su ga mala'iku su waɗannan da suke cewa ina ma an saukar da mala'iku to ranar da za su ga mala'ikun ba fa ranar jin daɗi ba ce ana Allah ya ce wal mala'ikatu basitu aidihim suna cewa akhriju anfusakum li yawma tujzauna azabal hun a yau za ɗanɗana muku azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda abinda kuke faɗa ga Allah abinda kuke faɗa wanda ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance dangane da ayon ubangiji kuna girman kai kun ga wannan ayar ita ma ta daɗa tabbatar mana da cewa tabbas yayin da za su bar duniya za su ga mala'iku a wani gurin Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum zalika bi اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم wannan guri na farko kenan guri na biyu da za su ga mala'iku ranar shi ma na bushira ba bushara ba jin daɗi shine rana alkiyama rana alkiyama Allah ya ce walau anzalna malakan laqudi al-amru thumma la yunzarun da mun saukar da mala'iku to an ga magana dan haka ba magana da mala'ika ya sauka magana ta kare to da haka wannan abin da kuke cewa na ganin mala'iku ba abba ne da zai zama alkhairi a tare da ku abinda ake so ku yi da'a ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma lil mujrimin ranar da za su ga mala'iku to a ranar babu bushara babu farin ciki ga masu laifi cewa lil mujrimi daga kafirai ga masu laifi dan almujrimun ana ana nufin kafirai to sai ayar take nuna mana ashe shi mumini a wannan lokacin da zai ga mala'ika lokacin da za a karɓi ransa to zai zama shi kuma alkhairi ne a tare da shi Allah ya ce innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah yake cewa waɗanda suka ce ubangijin mu Allah suka yi imani suka daidaita tatanazzalu alaihim malaika mala'iku suna saukan musu wasu malamai suka ce yayin barin duniya sai mala'iku zo musu kamar yadda suka zo wa kafirai can suka ɗanɗana musu azaba to nan in mala'iku suka zo za su yi Allah ta khafu wala ta hazanu kada ku yi baƙin bakin ciki kada ku damu wa Abishiru bil jannatin allati kuntum tu'adun ana muku bishara da aljannar da ake muku alkawari da haka hankalinku ya kwanta shi yasa wani mai hikima yake cewa ya bina adam waladatka ummuka bakhiyan masruha ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka kana kuka duk wanda ya zo duniya ya zo ne yana kuka zai faɗo da kuka za a gane cewa ya zo har malaman fikin suna cewa ana gane rayuwar jariri idan ya zo yana kuka wadadatka ummuka bakhiyan masruqa wan nasu hawlaka dahikuna surura mutane na gefe ana farin ciki ana alhamdulillah ta sauka alhamdulillah an sauka an samu da namiji an samu kaza ana bushara ana murna ana guda to faharas kayi kokari kayi aiki ka zama randa za zaka mutu su suna kuka kai kana dariya su suna kuka za su rabu da kai kai kana farin ciki don ka ga mala'ikun rahma sun shigo ɗakin da ake kwance don ka ga mala'iku sun shigo da likkafani mai kanshi to shine Allah yake cewa tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta khafu wala tahzanu mala'iku za su kasce kada ku damu kada ku yi bakin ciki sabanin waɗancan kafirai su mala'iku za su kamu suna dukan su sai Allah ya ce wa yaquluna suna cewa hijran mahjura tsari abin tsarewa anan malaman tafsiri sun yi saɓani cewa su waye suke wannan magana su waɗannan kafiran ne za su ce hijiran mahjura cewa ko ko mala'ikun ne za su ce hijiran mahjura wasu malamai suka ce wannan mala'ikun ne za su ce hijiran ya kuwa ya na su waɗannan mala'ikun suna cewa hijiran mahjura cewa an iyakance an riga an rufe ma'ana abin da ake nufi su waɗannan kafirai waɗanda suke ba da shawara a saukar da mala'iku idan sun ga mala'iku suka ga ma'ana azaba idan mala'ikun suka zo to abinda mala'ikun za su ce musu hijiran mahajura ai haraman muharraman alaikum an ta masuna biso da haka a lokacin su waɗannan kafirai za su ce wa mala'ikun a nan ma'ana akan wanda suke cewa kafiran ne za su faɗo wannan magana ranar da mala'iku za su ƙwayo mai ronar mala'ika ta Labu bushra lil mujrimina wa yaquluna sai waɗannan kafiran su gaci a hijran mahjura kada ku shafe mu da mummuna abu muna neman kariya shine hijran mahjura ma'ana ba mu zunubi ba bai kamata ku azabtar da mu ba dan haka abinda muke so ku kyale mu su kafiran ne anan za su gaya wa mala'ikun hijran mahjura da haka sai ya zama fassara ayar yawma yarawna al mala'ika ranar da za su ga mala'iku la bushra lahum yawma idhil lil la bushra yawma idhil lil babu bishara babu wani farin ciki ga masu laifi a wannan rana waya kulu na za su dinga cewa mala'ikun hijiran mahajura ku kyale mu muna neman ku mu samu kariya mu samu katanga ba wani abin da muka yi kar ku taba mu shine Allah ya ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim Allah ya ce waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu suna masu zantar kawunansu fa alqawu salama ma kunna na'malu min su' Abin da za su cewa mala'iku ma kunna na'malu min so ba ma yin wani mummunan aiki bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun sai Allah ya ce a ah, hakika Allah ya san abin da kuke aikatawa da haka anan sai Allah ya karyata su ranar da za su ga mala'ikun za su ce hijiran mahjura ku kyale mu kariya muna neman kariya muna neman mu samu kariya wasu kuma suka ce a'a wannan maganar maganar mala'iku ce su mala'ikun su ne za su ce hijiran mahajura. ma'ana an kange ku an kare ku cewa ba wani alkhairi ai haraman muharraman an kuna lil kuffari yawma bushira ba wani alkhairi da za ku samu yau kafirai hijiran mahajura waya yaquluna ai su mala'ikun za su ce hijiran mahajura cewa ai ai ba wani alkhairi za za ku samu to imam ibn jarir tabari da ibn kasir da wasu malamai sun ce waya yaquluna anan magana ce ta mala'iku din su mala'ikun za su ce hijiran mahjura an katange ku an kare ku karewa ma'ana ba ku ba wata rahama ba wani jin kai za su ga kafirai amma imamu shankaiti rahimahullahu ta'ala shi ya fi rinjiyar da cewa maganar magana ce ta kafirai ranar da kafirai za su ga waɗannan mala'iku za su ce hijiran mahjura muna neman kariya da Allah kar ku taɓa mu ko ma wanne ne fassarar da yana nuna maka waɗannan kafirai a ranar da za su ga waɗannan mala'iku ba za su ji wani daɗi ba babu wani daɗi a tare da su sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin muka kawo muka nufaci abin da suka aikata min amalin na aiki faja'alnahu Allah ya ce muka sanya wannan aikin ya zama haba'an abin shekewa mansuran abin ɗaiɗaicewa ma'ana ranar tashin alkiyama ranar da zai zamana a an zo don samun ayyuka da da ladan ayyuka to a rana aikin kafirai za su zo su ga aikin su babu komai domin al'adar abu ne sananne mutanen jahiliya suna yin ayyukan alkhairi ta hanyar wannan ayyukan alkhairi din sai suke suna da ƙudurin cewa ayyukansu na alkhairi za su sa su samu kyakkyawan sakamako a nan duniya duk da ma lokacin ba musuluncin amma ƙudurinsu abin da yake zuciyarsa duk wanda ya aikin alkhairi zai ga sakamako kyakkyawa a duniya wanda yasa na na Khadija Allah ya kara mata yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mata gida lokacin da aka fara mai wahayi yana jin tsoro yana karkarwa yana cewa ku lullube ni sai ta ce masa kada ka ji tsoro kalla la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai tozarta ka ba sai ta faɗo kyawawan ayyuka da manzo Allah yake yi kaga a lokacin ai musuluncin bai zo ba dan manzo Allah bai fara ma wa'azin ba amma da mai ta gini saboda aqidar su su mutanen jahiliya duk wanda ya aiki na kwarai to zai samu kyakkyawan sakamako a duniya to da haka idan sun je lahira sai su ɗauka waɗannan ayyuka da suka yi na kwarai za su cece su to sai Allah ya ce ba haka bane a yadda lamarin yake wa qadimna ila ma amilu min amalin muka nufaci duk wani abin da suka aikata na aiki kowane irin aiki ne faja'allahu Allah ce muka sanya shi haba'an ya zama ma'ana ƙura mansuran a ɗaya cewa haba ɗin in kan malaman tafsiri suna fassara ta da shine abin da za ka gani idan ka je jikin wando ka leƙa haka ƙura ta tashi kamar da hasken rana za ga wasu abubuwa suna tashi kamar yan ƙananan abubuwa haka to wannan shine haba'an to haka ayyukan za zama kaga wannan abin inda za ka sa hannu ka kai cafka ba abin da za ka cafko to haka ayyukan za zama haba'an shine kamar ka ce ƙura wadda ma bata kai kura ba wadda za ka iya kamawa mansura a baɗaiɗe cewa za su tashi babu komai a tare da su saboda me saboda me ayyukan kafirai za su zama a lahira ba komai saboda sun rasa tushe sun rasa asali wanda ake karba aiki saboda shi shine asali na imani Allah maɗaukakin sarki baya karba aikin da ba a gina shi akan imani ba akan musulunci duk aikin da mutum zai a nan duniya komin kyansa komin yadda ya kai da kyau in dai ba musulmi bane to ya rasa ginshiki na karba aikin a gurin Allah mana ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum Allah ce illa annahum kafaru billah ba abin da ya hana a karɓi sadakan munafikai da suke bayarwa Allah ce sai dan sun kafirce wa Allah kafircin ya hana Allah ya karɓa. Allah baya karɓa aikin kafiri iya abin da kafiri zai samu a nan duniya idan ya aiki shine za a bashi lada na duniya zai wayi gari ila a bashi lafiya a ƙara mai lafiya ko a ƙara mai arziki ko a ƙara mai ƴaƴa ko a ƙara mai matsayi a duniya amma a lahira zai je babu wani aiki saboda me saboda an gina aikin ne ba akan imani ba aiki baya karɓuwa sai da imani imani shine tushen karɓa aiki yasa Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karɓa ya ba da lada minal muttaqina daga waɗanda suka ji tsoron shi suka kiyaye dokokin suka yi aiki na kwarai to kafirai idan suka yi aiki a nan duniya a lahira ba su da lada a gurin Allah za su je haka duk ladan su a nan duniya Allah zai ba su za su wayi gari babu wani abu abu na biyu kuma ba ikhlasi ba yi dan Allah wanda wannan ya shafi hatta musulmi idan yi aiki bai yi dan Allah ba Allah baya karɓar wannan aiki shi sa Allah ce wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun duk wanda ya nufaci lahira wasa alaha ya yayi aikin lahira din aikin da ake samun lahira din domin akwai aikin da ba a samun lahira da shi aikin da ake samun lahira da shi shine aikin da Allah yake so aikin da manzon Allah ya zo nuna ibada ne yayi wannan aiki wasa alaha, sa'yaha sai Allah ce wa huwa mu'minun kun ga sharadi yana mai imani dole sai an samu wannan shi yasa jumla ce haliyya wa huwa mu'minun ai halata kaunihi mu'minan yana mumini to wannan su ne ayyukansu Allah maɗaukakin sarki zai karɓa amma duk wanda zai aiki a nan duniya ba tare da imani ba ba tare da tsoron Allah ba Allah ba zai karba ba Allah ya faɗa mana ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma' حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا الله ce waɗanda suka كافرتا ayyukansu ka sarabin kamar kawalweniya ce kawalweniya shine abinda mutum yake hange idan rana ta take ya hanga gaban shi can sai ya hango wani abu kamar ruwa musamman akan kwalta ko kan falalan guri sai ya hango wani guri kamar ruwa hatta iza a sai ya zo gurin lam yajidhu shay'a ba zai samu komai ba wa wajadallaha indahu fa wafahu ba sai ya samu Allah a gurin to haka kafiri a nan duniya zai ciyar ya gina gidan marayu ya baya ya yi kaza amma yana kafiri to wannan ka sarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma hatta idza ja'ahu lam hu shay'a a wani gurin Allah ya ce masalul ladzina kafaru bi rabbihim wanda suka kafirce wa ubangiji sai Allah ce a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif ayyukan suka toka ce da iska mai karfi ta taso ta daidaita ta to haka ayyukan su la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba abin da ma'ana za su samu na wani lada na wani ma'ana sakamako a wajen Allah da haka ana Allah ce faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an muka sanya shi kura a bashekewa ma'ana ya fi ma kura kankanta kamar yadda muka misali sannan mansuran wadda aka ɗaiɗaike za su je lahira babu komai a gurin Allah madaukakin sarki face wahalar da suka yi da haka duk wanda yake so ya samu lada a gurin Allah sai ya kiyaye da wannan bayan imani sannan ya aiki irin yadda manzan Allah ya koyar sannan ya yi shi da ikhlasi yi dan Allah duk wanda ya aikin da ake yi dan Allah amma ba dan Allah ya aikin ba aiki ne da ake yi dan Allah misali ya yi sallah sallah ana yi dan Allah Ya azumi ana yi dan Allah ko ya ciyar ana yi dan Allah sai ya yi amma ba dan Allah ya yi ba Ya yi dan a faɗa ko ya yi dan a gani ko ya yi dan a ce to wannan ranar tashin alkiyama bai da lada a gurin Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyi da muka karanta a yau za mu ga sun kunshi abubuwa da dama abu na farko shine ubangiji Allah madaukakin sarki shi yake tsara abin da ya so a lokacin da ya so a yadda ya ga dama don haka kafirci ne da ma'ana rashin bin abin da Allah yake so mutum ya tsaya ce shi ba zai abin da Allah yake so ba sai shi abin da yake so sannan wannan ayoyi sun gwada mana cewa duk wanda ya zo mutuwa ko mumini ko kafiri kowanne daga ciki zai ga mala'iku mumini idan ya ga mala'iku alkhairi ne a tare da shi kamar yadda hadisin bara ya nuna amma kafiri in ya ga mala'iku a lokacin la bushra yawma idhil lil mujrimin babu wata fita babu wata hanyar da zai samu ta tsira shi a lokacin ma zai zama masa cikin wahala yake sannan kuma waɗannan ayoyi sun gwada mana duk wani aiki da mutum zai yi idan babu imani to wannan aikin ya yi gini ne kamar mutum ne ya yi gini da bulo toka ba zai karɓa a gurin Allah maɗaukacin sarki ba dole ya zama an yi dan Allah in kai musulmi ne ke aiki dan Allah kuma kai yadda manzon Allah ya koyar waɗannan abubuwa guda biyu muhimmai ne duk abin da mutum zai na ibada na farko yi dan Allah na biyu kuma yi shi yadda manzon Allah ya koyar shi yasa wajibinka ne ka tambaya idan baka sani ba yaya manzan Allah yake kaza duk abin da zaka yi na ibada sai ka tambaya manzon Allah yake yi dan in baka yi shi yadda manzon Allah ya koyar ba ya zan bid'a Allah ba zai karɓi wannan aiki ba ubangiji Allah ya mana gaba da katar za yi hakuri da tafsirin mu zai zama na wasu 'yan mintuna 20 ko 25 kamar yadda muka yi niyya da farko saboda wasu dalilai masu yawa da haka muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin